su suka zo suka ɗauke su eh. nawa aka ansa da aka ɗauke su miliyan tara duk da mashin nawa aka baku dubu biyar a'a ki hiɗi man gaskiya gaskiya na faɗi na wajen ba gaskiya ka hiɗi ba gaskiya na faɗi nan ya za a ku yi informanci wait ya za a ku saurara ta ce za ta ƙara za a ƙara min dubu sha biyar sai ta zan dawo wurin kai amarya ba dan ta ta yi zariya to kaga ashirin kenan dubu ashirin mm. shanu da aka zo aka ɗauka sayaya duk su ne ya ta su ne ai ba ranar bane aka dauki ne. da ya hailan da aure na mama eh. da kuma ƴaƴan su bishir da su bishir din ƴaƴan nagi eh yin mi suke dauka shanu da mutane eh. sai garkuwa da su eh. ku kuma kuke kallon na kuke diba masa ku hidi masa da wani da wani da gidan wani da gidan wani ko so nawa aka wannan abin da ke so biyu da wani da wani da na alhaji sanusi da na shanu da na shanu hmm. na shanu nawa aka baki an ba mu dubu ashirin aka baki eh. to shi kuma na wannan su alhaji sanusi an ban sauran sha biyar sauran sha biyar ta tsere audu na bani ya haya da zainab da gambo ya haya ya mutu eh, da gambo da gambo kallon ne kake ƙara duka wannan ya haya wani ne rauni yaki gantali a mm. shi ya mutu mm. ita kuma zainab ta tsere ko eh. ta ji labarin an kashe shi ta tsere ke kuma da kin ci dubu sai ce to sai kake tsiriya a ne na ban tsere ba shi ne sai shi yasa kike tsiriya ita ce da a'a wallahi ba dan kin gabata nan zaki mata shiri wallahi ba shi ne, in mata shiri gobe ke amma Allah ya saka mu to amma ya aka da aka na farko kika ki kasa ma ma'aikata kuma ciya wait ke kuma kina human leader ma sai komai ne eh to amma kuma ciya wanda ke za a hada kai ki a dauke mai ihali kin yi alci wallahi ban ba kan mu naira dubu 20 da za a baki dubu ishirin za ta kara maki ba ba za ta kara amma sai kaurin suna to isha na'am amma kin ga da mutunci ke da kwami kina da yara eh wallahi amma kuma ake ba gidan mutuncin yara ke ba eh wallahi saboda banda banda informanci sai kuma me kike yin sana'a wallahi sai dai kawai mun ba daga bana a bani kuɗi taimaka kwanci ne kalle ni ki kalle ni na gani a taimaka to a kwance ma wallahi me tayi daga na a taimaka a to yanzu suwaye kuke suwaye target din ku dan saya wanda ake so a ɗauka aikin san ko suwaye suke so su ƙara to ni dai ba ta dawo zai nan ita ke jiwo labari ta zo ta gaya a a ko shakka babu an dade ana hasashen cewa duk wata aika-aikar da ake a cikin al'umma to tabbas da al'ummar da ke zaune ake aikata wannan aika-aikar wannan mata duk wanda ya ganta zai ce mutum ya kirki ce mai zama gidan mijinta tare da ƙoƙarin ganin cewa ta yi tarbiyyar 'ya'yanta sai dai kash duk da take shugaba a wani ɓangare na wasu al'umma wanda ita ce ma shugabar mata amma da ita aka haɗa kai aka yi garkuwa da ciyaman ɗin da take ma a matsayin shugabar mata wadda abun mamaki an anshi kuɗi naira miliyoya amma abun da an ka bata naira dubu biyar sai da alkawalin cewa in an dawo za a ƙara mata naira dubu a goma sha biyar kenan dubu ashirin bayan an anshi miliyan nerori da kuma a shanu da kuma babura waɗanda duk an haka masu waɗannan 'yan bindiga amma abin da an kabata a nan a cikin wannan hira za ku da ta yi da jami'an tsaro bayan ta fada hannu ta bayyana yadda ta karbi kuɗin da kuma yadda ta kitsa yin garkuwa da wannan abokin hulɗa nata har ta bayyana cewa wannan shine karan farko ko karo na biyu da ta yi wannan aika-aika sai dai takan ba da jikinta ne domin a bata a kuɗin da za ta ci gaba da rayuwa gari cikakke zanta da ta yi a da su jami'an tsaro bayan dubunta ta cika wanda ya kamata al'ummanmu a duk lokacin da muka ga wani abun da mu yarda da shi ba mu yi ƙoƙarin sanar da hukuma mafi kusa da mu wanda ba da za a yi ka tabbatar da aikin mutum sai idan ka zauna ka na naƙarci zama da shi ya domin kamar yadda tura ke cewa don judge a book by its cover Allah samu dace ya raba mu da ayyukan asha ya sunanki aisha aisha abubakar wani gari saya saya wace local government ce matazu matazu mm. aisha na me kika sani game da doka alhaji sanusi da ciyama wai da matan ciyama da yaran shi zainab ta ban shawara ita da yaganta da suka ce za a ɗauki alhaji sanusi da ciyama na ce masu to suwaye za su ɗauke shi fulani fulani suwaye yan rimin ƙauye su da ma 'ya'yan nage su bishira da eh. su audu su suka zo suka ɗauke su eh. nawa aka ansa da aka ɗauke su miliyan tara duk da mashin nawa aka baku dubu biyar a'a ki hidi man gaskiya gaskiya na hadi na wajen ba gaskiya ka hidi ba gaskiya na hadi nan ya za a ku yi informanci wait ya za a surara za a ce za ta za a kara min dubu sha biyar sai zan dawo wurin kai amarya ba dan ta ta zariya to kaga ashirin kenan dubu ashirin mm. shanu da aka zo aka ɗauka sayaya duk su ne ya duk su ne ai ba ranar bane aka ɗauki ne da ya da aure na mama eh. da kuma 'ya'yan su bishir da su bishir ɗin 'ya'yan nagi eh. suke mi suke ɗaukar shanu da mutane eh. sai garkuwa da su eh. ku kuma kuke kallon nima na kuke diba masa ku hidi masu da wani da wani da gidan wani da gidan wani ko eh. so nawa aka wannan abin da ke so biyu da wani da wani da na alhaji sanusi da na shanu da na shanu hmm. na shanu nawa aka baki an ba mu dubu ashirin aka baki to shi kuma na wannan su alhaji sanusi an ban da sauran sha biyar hmm. ta tsere to cikin garin ku da suwa da suwa ya ake wannan abu su faɗa da dai na sani da wada da audu na bani da yahaya da zainab yahaya da gambo ya mutu eh da gambo da gambo kallon ni kake ƙara duka wannan yahaya wane ne ga rauni yake gantali a mm. shi ya mutu mm. ita kuma zainab ta tsere ko eh. ta ji labarin an kashe shi ta eh, tsere ke kuma da kin ci dubu sai ce to sai kake tsere ba a ne ban tsere ba shi ne sai shi yasa kike ka tsira da addu'a kuma da ake yi. ya kuma da izinin Allah ba Allah yadda Allah in ba wai a'a ba dan kin gabata na maza ki mata shiri wallahi ba shiri in mata shiri gobe ke, amma Allah ya saka mu to amma ya aka da aka na farko kika ki kasa ma ma'aikata kuma ce wait ke kuma kina Huma leader ma ce komai ne eh to amma kuma ciyaman da ke za a hada kai ki a dauke mai ihali kin yi adalci wallahi kan naira dubu ishirin da za a dubu ishirin za ta kara maki babu za ta hmm. ce game da masu irin wannan halin naki su tuba su daina su ma su hmm. ma to ke kin tuba ne na tuba daga nan ban karawa daga yaushe daga yau wannan kara ban kara har abada Aisha na'am amma kin da mutunci ke da kwami kina da yara eh wallahi amma kuma ake ba maganin mutuncin yaran kike ba eh, saboda banda banda informanci sai kuma me kike yin sana'a wallahi sai dai kawai mun ba da gaba na a bani kuɗi taimaka kwance ne kallon ne ki kalle ni na gani a taimaka to a kwance ma wallahi me tayi daga na a taimaka a taimaka ma a kwance ne to yanzu suwaye kuke suwaye target ɗin ku nan saya wanda ake so a ɗauka aikin san ko suwaye suke so su ƙara ɗauka to ni dai ta dawo zai na ita ke jiwo labari ta zo ta ga a a kai ma har da ke kin san su wallahi ban san su a'a to a taimaka a gwance mai ta labara sai kin gaya ma su waye target ɗin ku saya wanda ake so a ɗauka ne shamsu baka kallani shamsu faka eh shamsu ba shi me sana'a shi shago gare a ce maka a kallanni mana saurara ai eh, za hannu na ya matsa min bare in sa an bayani ai sai kin sauraron sannan an sa an kunje ki to shamsu waye sifaka sifaka mm. shi suke so su ɗauka eh. wani lokaci za su ɗauka to cewa suka dai zai na ta sai ta dawo sai ta dawo eh ban sanar da za ta dawo sannan za a zo a dauka eh ban sanar da za ta dawo ba ga mai bire da tv mai bire da tv ga mai bire da tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai bire da tv gagara gasa online tv mai bire da tv gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.